الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 23 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo صلى الله عليه وسلم dubu daya da ɗari wanda ya yi daidai da 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2019 muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu babu fadali man hamala mata a sahibi gidi safar بسم Rahim. الرحمن الرحيم بسم Rahim. Babu الرحيم باب فضل hamala حمل متاع صاحبه بالسفر Babu falala wanda ya ɗauki kayan kayan mutuminsa kayan abokinsa a cikin tafiya حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo daga abi huraira Allah ya kara mishi yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu sulama alaihi sadaqa kowace gaɓa. na mutane akwai sadaka a gare shi kullu yu'in ar-rajula fi dabbati aw yuhamiluhu 'alayha ne wanda wani mutum ya taimaka ma wani mutum a wajen dabbansa kaga wani mutum a wato zai hau kan dabba ka taimaka masa wajen hawa dabban ko kuma ka ɗaura mishi kaya akan dabban kayan sun mai nauyi ba zai iya hawa dabban sa'annan kuma ya ɗauki kayan ba sai ka taimaka masa wajen ɗaukan kaya ka ɗaura mishi akan dabba ɗin bayan ya hau aw yarfau alaiha mata'u ko ya daga mai kayansa akan ta sadaqatu to duk wannan sadaka ne an gane wanda yi wannan ko da bai bada kuɗi ba ko Allah bai hore mai kuɗi ba amma Allah ya hore mishi irin wannan aiki to sai mu ce ya aikata aiki na sadaka zai samu ladan da ake ba wanda ya yi sadaka wal kalimatu tayyiba kalma kyakkyawa sadaka ne ya zama to kana gaya wa musulmi da sauran mutane kalmomi masu kyau kalmomin da za su janyo shi ko kuma janyo su zuwa ga fahimtar ainihin musulunci wa kullu khatwatin yamshiha ila salati sadaqa kowane irin taku da mutum ke taku zuwa sallah yake tafiya zuwa sallah sadaka ne wa dallu tariqi sadaqa nuna wa mutum hanya in ya bace a nuna mai hanyar da zai gane inda ya fito ko inda za shi shi ma wannan sadaka ne misali to wannan an ce babu fadali man hamala mata a sahibihi fi safar babu falalan wanda ya dauki kayan abokinsa ko kayan mutuminsa a cikin tafiya a nan wajen mai mahallin shayi shin a nan wajen hadisin nan ya yi nuni akan tafiya eh hadisin nan ya yi nuni akan tafiya hadisin da ya ce kulla yawmin yu'inu الرجل في da يؤين الرجل في دابته يحامله عليها kowane wanda mutum zai taimaka ma wani ga سا an gane ya daura shi akan dabba din ko kuma ya daura masa kayansa ya daura mutumin akan dabba ko ya daura kayansa wannan sadaka ne kaga nan wajen ba ambata ba shin a cikin tafiya ne ko zaman gida zai iya yiwuwa wato mutum ya siyo abu a kasuwa kasuwan garinsu zai kai gida sai ya zamanto kayan ya masa nauyi ya kasa ɗauka sai ka taimaka mai wajen ɗaukan kayan ko kuma shi kansa ya kasa hawa dabban don yana da rauni sai ka taimaka ka ɗaura shi kan dabban kaga wannan ba lalle bane ya zamanto cikin tafiya kuma sannan zai iya zamantowa cikin tafiyan kuma ko idan matafi ya siyo kaya masu yawa kaya masu nauyi wanda ya kasa ɗaukan kayan ya ɗaura akan dabba sai ka taimaka ka ɗaura masa akan dabba to kai ma ka samu ladan sadaka an fahimci wannan ko na'am babu fadli ribati yawmin fi sabilillah babu falalan tsaron daku kwana ɗaya fi sabilillah mutum ya tsaya a boda na musulunci yana baiwa musulunci kariya daga afkowar makiya kada makiya su afko cikin garin musulunci su kai mana hari su cutar da mu su cutar da addininmu sai a samu wani wanda yake jarumi mai kishin addininsa sai ya ya ɗauki nauyin tsayawa akan boda na musulunci domin kada kafirai su kai mana hari na'am ah, wa qaulillahi ta'ala ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru da inda Allah ta'ala ke cewa ya ku wanda kuka imani isbiru ku yi hakuri wa sabiru ai ku rinjayi kafirai a wajen hakuri ai wa sabirul kufar ai galibuhum fi sabr ku rinjayi kafirai a wajen sannan ku yi tsaron daku واتقوا الله لعلكم تفلحون كجي تورن الله كو ولا الله كو سامو ببر رهو حدثنا عبد الله بن Munir, سمع ابا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي حاتم عن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه أن كلبو أن كلبو دغ سهل بن سعد السائدي الله يقرا مشي يدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء رباط يوم في سبيل الله أرن دا كوني دايا في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها يا فا الخير بيد الدنيا da abin da ke kan duniya din gaba daya an gane ko mutum ya tsaya a boda na musulunci domin kada kafirai su kai hari wannan ba karamin aiki ya yi wa addini ba an gane wannan ko saboda haka idan mutum ya yi tsaron dako kwana ɗaya fi sabilillah ya fi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikinta wa mawdi'u sauti ahadikum min aljanna khairun min ad-dunya wa ma fiha wato wurin wurin aje bulalan ɗayan ku a aljanna wato ya wato ya fi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikinta me yake nufi anan nan wajen wato gwargwadon wurin da za a iya ajiye bulala kowa ya san tsawon bulala to gwargwadon wurin da za a iya ajiye shi wato tsawon daidai tsawon wurin da za a iya ajiye bulala a cikin aljanna to darajar wannan wajen ya fi duniya da abin da ke cikinta to in ya kasance darajar wannan waje ya fi duniya da abin da ke cikinta ina kuma aljanna gaba baki daya an gane yanzu aha warrauhatu ya ruhu halabdu fi sabilillah aw al wato maraita wanda bawa ke maraita a cikin sa fi sabilillah bawa ya fita da maraice saboda ɗaukaka kalman Allah awil gadwa ko kuma sammako da bawa ke yi saboda ɗaukaka kalmar Allah. Khairun mina duniya wa ma'alaiha. Ya fi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin duniya. babu man ghaza bi sabiyin lil babu wanda yayi yaki da karamin yaro saboda karamin yaron yi masa hidima karamin yaron ya ringa dibo masa ruwa karamin yaron ya ringa yi masa kaza yana masa kaza yana masa kaza حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن كربو أنس بن مالك الله يقرأ مصير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة لأن النبي sallallahu alaihi wasallam ya ce da abi talha al-ansari radiyallahu an iltamis gulaman min ghilmanikum yakhdimuni ka nemo wani yaro daga cikin yaranku ya yi mini hidima hatta akhruja ila khaybar har in fito zuwa khaybar har in fito zuwa khaybar an gane kenan anan wajen neman wanda zai maka hidima baya kore tawakkali a ce malam wani mai yayi aiki da kanshi ya zo kuma yana neman wanda zai masa hidima ba shi da zuhudu inda yana da zuhudu ya kamata komai ya riga yi da kanshi ne in ka ce komai za ka yi da kanka to zai zama to ka kare rayuwanka ba ka da lokacin da za ka bauta ma Allah ba ka da lokacin da za ka yi nazarin addininka ba ka da lokacin da za ka yi da'awa a gani, dole ya zama to akwai wasu da za su ɗauke ma wasu sashen nauyinka in suka ɗauke ma wasu sashen nauyinka suna ma hidima saboda ka samu daman yin nazari don ka yada addini ka samu daman yin da'awa an gane wannan ko ka samu daman bauta ma Allah kai ma ka samu lokacin hutu kuma shi yasa manzon Allah yana da masu hidima kala kala sannan sahabbai su ma suna da su manyan malamai irin su imamu na malik imamu shafi irin su imamu ahmad da sauransu dukansu gaba ɗaya suna da masu hidima saboda a sauƙaƙe ma ainihin wasu مسؤوليات آه فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام sai abu dala al'ansari sai ya fita ya fita da ni yana goye da ni akan dabba alhali lokacin ina karamin yaro rahatul hulum lokacin na kusan balaga fa kuntu aqdumu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza nazal na kasance ina yin hidima ga manzo sallallahu alaihi wa sallam in ya sauka a wani waje فكنت kuntu كثيرا يقول yaqul a na kasance ina jin manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan kaga idan mutum yana hidima ga malami yakan fa'idantu da malami ko kaga yanzu zaman da yayi da manzo Allah yana mai hidima ya ji annabi yana yawan faɗin wannan magana har ya haddace an gane kaga wannan shine fa'idar zama da mai siyar da tsirare in ka zauna da mai siyar da tsirare insha Allah karin ka ji kamshi ko kuma ya baka kyauta ko kuma ka siya da kudinka shi zama da shi ko da yaushe babu wani hasara haka nan zama da malamin sunna kullum cikin karuwa kake ko ya karantar da kai ko bai karantar da kai ba in bai karantar da kai ba zai faɗi wasu kalmomi za ka fa'idantu an gane balantana malamin sunna shi yana bukata ya ga alaƙanka da shi shine ka fa'idantu da iliminsa na'am Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan na kasance ina jin shi da yawa yana cewa in ji Anas dan Malik radiyallahu an ya Allah lalle ina neman tsari da kai daga ainihin bakin ciki da kuma damuwa wal ajizi wal kasal wasu malamai suka ce bakin ciki dan karami sai a ce alham bakin ciki babba sai a ce alhazan an gane wasu suka ce alhamu bakin ciki wanda yana tare da ni yanzu alhazanu bakin ciki mai zuwa nan gaba malamai dai sun yi iya kokari wajen neman su bambanta tsakanin alhammu da hazan an gane amma dukkan su gaba daya wato bakin ciki ne sai dai wani ya wani ko kuma wani ya zama to bakin ciki na yanzu sai kuma ya zama to bakin ciki mai zuwa nan gaba a wal ajizi wal kasal eh da gajiyawa da kuma kasala ina neman tsari da gajiyawa mutum yana so ya yi abu kirkiri ya gajiya kana so ka yi karatu ka kasa kana so ka haddace ƙur'ani da ka fara sai ka ajiye ka kasa kaga wannan ai matsala ne ko kana so ka fara karatun addini da ka fara sai ka ajiye annabi yace yana neman tsari daga gajiyawa yana son duk abin da ya fara Allah ya bashi karfin gwiwa sai ya karanta shi sannan da kuma kasala za ka wani kasalalle ne ba ya iya shuka wani abu na alkhairi shi ma wannan kaga yana da matsala eh? wani Allah zai bashi basira amma kuma kasalalle ne Ba ya so ya wahala a wajen neman ilimi ya so ya wahala a wajen nazari to duk wannan gaba ɗaya sharri ne wal bukul ko wal bukuli wal jubun da da ragwantaka a da rowa da ragwantaka Allah ya baka dukiya amma kana jin nauyin ka taimaka ma addininka kana jin nauyin ka taimaka ma iyalanka kana jin nauyin ka taimaka ma al'umma wannan shine bukun za ga wani yana da kuɗi amma kuma yana da wuya a fa'idanci da shi shi yana ganin in ya bada wannan kuɗin an cuce shi shi ko da yaushe marauci haka yake gani kuma yana ganin in ya fitar da kuɗin zai talauci amma in baya bayarwa kuɗin zai ƙara yawa amma kuma a cikin tarihi ba a taɓa ganin marowaci ya fi kowa kuɗi ba kamar yadda ba a taɓa ganin mai kyauta ya fi kowa talauci ba kuma taɓa gani a ce ga wani alhaji mai kyauta shi ne ya fi kowa talauci saboda kyautar shi ga wani saboda rowa ya fi kowa arziki kaga sabanin haka ne mabo duk mutumin da yake infaki dukiyar shi ya fi albarka mutane suna suna mishi addu'a mala'iku suna mishi addu'a Allah ta'ala yana masa addu'a ta kowane bangare addu'a shi kuma marowaci mutane suna kin shi ta kowane bangare an gane to shi yasa annabi yace yana neman tsari daga rowa yana neman tsari daga ragwantaka ya zama rago ya kasa shuka wani abu na alkhairi na'am wa dalai daini wa ghalabati rijal da kuma tsauri na bashi ya zama ana bi na bashi bashi ya tsananta a gare na kasa biya bashin ya mun tsauri ga basu suka sun taru a kaina na rasa yadda zan yi biya wannan bashi shi wannan ba karamin musiba bane a gani kana so ka je masallaci kana tsoron kada ka gamu da mai binka bashi da ka ji an ce ana sallama da kai sai ka ce a leka in an leka mai binka bashi ne sai ka tura yaran ka su yi ƙarya iri-iri su ce ba baya nan su yaran sun riga sun san baba makareci ne sai wallahi ba kiri kiri muka daga baba ya kariya yana gida yace baya gida an gane kuma ana yi musu wa'azi a islamiyya ana suna jin wa'azi suka ce kariya haramun ne gashi baba yana tura yara in baka gaya musa ina in ka gaya ma ina da sai na sai na ka ka ce ba na gida to haka zai yi ta guje-guje mutum mai mutunci saboda bashi ya masa nauyi ya kasa biya an gane ko sai ya zama to wulakantaccen mutum shi yasa manzo Allah ke neman tsari da bashi wanda bai kai matsayin ya wulakanta ka ba ya wulakanta ka ya kama kai ya zazzage ka ya wulakanta ka sai dai ka shi hakuri an gane yayi ko ya kai ka wajen yan sanda su daure ka Allah shi kiyaye wa ghalabat rijal da kuma rinjaye mazaji ya to mazaje sun rinjaye ka wato duk abin da zaka yi ya to kana karkashin kulawa wasu ne baka da ikon kanka an gane komai kana karkashin wani kuma wannan shi ke rinjayen kai da juya kai da ya ga dama to wannan shi ma wato abin neman tsari ne na'am a na qadimna Ta'an sa'annan sai muka je khaybar ma fata wa alaihi al-hisul a lokacin da Allah ya bude wa manzan Allah wannan ganuwa na khaibar manzan Allah ya samu ya yayi fatahu khaibar ذكر له جمال صفية بنت هيي بن أخطب sai aka ambata mai kyawun safiya bintu huyai bin akdam aka ce gaskiya ya rasulullah matan nan su faɗi safiya wato bata dace da kowa ba sai da kai mace ce kyakkyawa mace ce kaza mace kaza ya rasulullah gaskiya ta dace da irin ka a wa qad qutila zawjuha kuma a lokacin an kashe mijinta wa kanat arusan lokacin tana matsayin amarya aka kashe mijinta fastafaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li nafsi sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya zabe ta ga kanshi manzo Allah ya zabe ta ga kanshi fa kharaja biha tabalagna sadda sahabai halal sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fita da ita har sai da kai wani waje ana kira shi sadda sahaba an gane ko halal sai ta halarta a gare shi ta zamanto matar shi Ah, fabana biha sai ya take ta thumma sana'a ya tare da ita thumma sana'a haisan fi nitoin saghir bayan ya tare da ita sai ya aikata wani fate a cikin wani wannan fata dan karamin fata haka da aka yi fate sai aka shimfida wani fata ah. aka ajiye thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adin ma na haulak sai manzo Allah ya ce ka bayar da izini ka sanar da duwanda suke gefenka su zo su ci abincin walima فكانت تلك وليمة رسول الله sallallahu alaihi wa sallam ala صفية to wannan sai kasance waliman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga Safiya walima dama sai an sai an yi abinci mai tsada ko walima ana yin shi dai gurgurdan ikon ka kun ga dai manzon Allah shine fiyayyen halitta amma kuma waliman da yayi dan abin da yake iya bayarwa ne an gane ya yi dan abincin da yake da iko a kanshi bai takura wa kanshi ba kuma ya sa aka gayyaci mutane da suke gefe suka zo suka ci wannan walima din an fahimci wannan ko an fi so walima sai mutum ya tare da matarsa annan ya yi walima an fi son haka in zai yi in an daura aure to an san samu ya tare da matar shi annan ya yi walima to amma yana halatta ya aure ba wali aure ba wali yanzu safiya wane ne waliyinta eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine waliyin duk wanda ba shi da wali an gane annabi ya zama wali kuma ya zama mijinta a lokaci daya an gane annabi dama ma aida malaman fikiyu sun ce wali yana iya jagorancin bangare guda biyu ya ce yana gayyatan ku dauran auren wacce shi ne zai aura kuma shi zai bada auren kuma ni waliyin aisha na ba da auren aisha ga kaina a bisa sadaki dubu hamsin jama'a ku shaida aure tsakaninmu <laughs> daga ya halatta an gani amma da sharaɗin kada a yi ma yarinya auren dole yarinyar tana son shi shi ma yana son an gane wannan ya halatta wato dama an ba shi rikonta ne tun tana yarinya aka ba shi rikonta ta taso a gidan shi lokacin da ta girma ta kai munzalin za a yi mata aure sai ga yana so shi ne sai ya fara neman yardarta na soyayyarta har ya zama ita ta gamsu za ta aure shi ke a gane ba wai ya takura mata bane ko abin da ya kama da wannan an gane wannan ko to wannan hadisi baya zama hujja ga mazhaban yan hannafiya yan hannafiya suna da fahimtar cewa mace na iya auren da kanta ko ba waliyinta Kuma gane wannan ko amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adli babu aure sai da wali da shaidu guda biyu adilai kuma annabi ya ce duk matar da ta aure aure ta auren da kanta ba tare da izinin waliyi ba fa nikahu ha fadilu fa nikahu ha fadilu fa nikahu ha fadilu gairu sahih ce auren tabatacce ne auren tabatacce ne auren tabatacce ne bai inganta ba dole sai ya zama to akwai wali an gane wannan ko to saboda haka manzon Allah ya auri Safiya kuma ya hada walima kuma daidai gurgurdan abin da yake da shi na'am thumma kharajna ila al-madina sannan sai muka fito zuwa Madina قال فرأيت rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بأباءتي sai na ga manzo sallallahu alaihi wasallam wato yana karkasa gare ta a bayansa wato yana lullube ta eh, wato yana lullube ta da ainihin fargo sai na ga manzo Allah yana lullube ta da fargo ta bayanta thumma yajlisu inda ba'iri sannan sai ya zauna a wajen raƙuminsa fa ya da'uru kubata sai ya sanya gwiwansa sai sai ya aje gwiwansa fa ta da'u safiyatu rijlaha ala rukubati sai ita safiya radiyallahu anha ta ɗora ainihin kafanta a kan gwiwarsa annabi ya ajiye masa gwiwa haka ta ɗora kafa sai ta hau domin ta haura kuma kenan sai ajiye masa kafa sai ta taka sai ta hau an gane wannan ko hatta har ya zama ta hau fasirna hatta idza ashrafna ala almadina nazara ila uhud sai muka yi tafiya har sai da sai da muka hango madina da muka hango madina sai manzo sallallahu alaihi ya kalli ainihin dutsen Uhud yuhibbu na wani يحبنا Ya ce wannan dutse ne yana son mu muna son shi eh dama dutsen Uhud na da rai yana da hankalin da zai iya son wani to nan shine malamai suka yi gwajin fahimta to me ma'anar na wani nuhibbu aka ce tabbas dutsen Allah ta'ala ya sanya masa wato rai shi'uri. wanda har ya sanya yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah yana son shi ibn hajar yake cewa ila huwa alal haqiqa wato yace wasu malamai sun ce yana nan kan haqiqa dutsen Uhud yana son annabi kuma annabi yana son shi wala mani amin wuqut mu min wuqut fi zalim babu abin da zai hana aukuwan misalin wannan tunda har an ce duk abin da ke sammai da kasai suna tasbihi ga Allah ko yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil eh? wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbauna walakin la tafqahuna tasbiha babu wani abu face yana tasbihi da gode wa ubangiji komai hatta abin da bai da rai yana tasbihi da gode wa ubangiji sai dai ku ba kwa fahimtar tasbihinsa to ashe dutsen uhudu Allah ya sanar da manzo cewa dutsen uhudu yana matsar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi ma manzon Allah yana son shi an gane wani ko sai aka ce ya khuluqu Allahu al-mahabba fi ba'd al-imadat wato Allah yakan halicci soyayya ga wasu sashen daskararrun abubuwa sai ga abin da bai da rai kamar icce ko bishiya ko kuma duwatsu sai Allah ya halicci soyayya ya sa musu shi wannan abu ne mai yiwuwa to wasu malamai suka ce huwa alal majaz wannan yuhibbuna wa nuhibbuhu yana kan majaz wal murad ahlu uhud nan da ya ce haza jabalu ai yana nufin mutanen wannan dutse ba dutsen kanshi ba mutanen wannan dutse na uhudu suna son mu muna son su an gane wannan ko mutanen uhudu suna son mu muna son su daidai da magana Allah inda yake faɗa cikin alqur'ani was'alil qaryati allati kunna fiha wa was'alul qarya allati kunna fiha was'alul qarya ku tambayi alqarya alqarya za a tambaya ko mutanenta mutanenta to ita ma nan wajen dutsen mutanen Uhud ke son manzon Allah shi ma manzon Allah yana son mutanen Uhud na'am ah, thumma nazara ila al-madinati faqal sannan amma asali ga ka'ida na malamai Malamai usul fiqh sai sun ce al-asalu fil kalam al-haqiqa dun al menene abin da zai hana a fassara wannan akan hakikaninsa babu babu wani karina wanda ya nuna a juya daga hakika koma majaz saka za mu tsaya kan hakika sai an samu dalilin da ya juyar da shi daga hakika ya koma majaz na'am babu rukubil bahar na'am ah, thumma nazara ila al-madinati fa sannan sai manzo Allah ya zo ya kalli Madina sai ya ce Allahumma inni uharrimu ma baina labataiha yace ya Allah lalle ni ina haramta abin da ke tsakanin duwatsun guda biyu farkon Madina dutse ne ƙarshen madina ma dutse ne to ina haramta wato abin da ke tsakanin duwatsunta guda biyu misli ma harrama ibrahimu makka da irin misalin abin da annabi ibrahim ya haramta makka Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim ya Allah ka sanya musu albarka ga mudun su da kuma sa'in su kamar yadda annabi Ibrahim yayi addu'a ga Makka ni ma nayi addu'a ga Madina haka nan sallallahu alaihi wa sallam ah, babu rukubil bahar babin hawa teku ya halatta ga musulmi su ringa hawa teku wajen kasuwanci hawa teku wajen yaƙe-yaƙe hawa teku wajen tafiye-tafiye ko bai halatta ba حدثنا أبو النعمان حدثنا عماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن هبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعم حدثتني أم haram. wato ummu haram bintu milhan ta ba da labari annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yawman fi baitiha cewa lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya faɗa a cikin ɗakin ita ummu haram din annabi ya faɗa wata rana wato a cikin gidanta sai kaza wa huwa yadhhak wato sai manzo au qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bacci wata rana ya yi kailula a cikin gidan ita ummu haram bintu milhan an gane kala ya kilu shine kailula fasta ya kaza huwa ya zahar sai manzo Allah ya farka daga kailula alhali yana dariya wato kailula shine baccin da ake bayan azhar bacci ne mai matsar amfani an ce bacci ne mai karfafa ainihin kwakwalwa kuma yana hutar da jiki sosai amma mafi yawan 'yan najeriya ba ma samun ikon yin shi saboda mafi yawan zuruf ɗinmu gaba ɗaya da rana ne a lokacin da ya kamata a ce mun kwanta mun huta lokacin ne malami ke zuwa islamiyya ya je karantarwa lokacin ne dan kasuwa ke zuwa kasuwa daidai lokacin ake cin kasuwa idan ka je ka yi wannan kwanciya to ka kwanta wa kanka haka ne ko amma su larabawa wato ya riga ya zama al'adar da zaran an yi sallar azahar kowa zai kulle shagon shi makaranta za a kulle makaranta sai an yi sallar la'asar sannan a dawo an gani? to wannan yana baka dama ka ga jikinka ya huta sosai can cikin dare in kana so ka yi nazari in kana so ka yi tahajjud za ka yi cikin nishadi amma mu yanzu yan Najeriya cikin dare in yanzu kawai tunanin mu ya zama yi kwanta mu bacci saboda da rana ba mu samu wani cikakken lokacin hutu ba shi wannan kailula yana da matukar amfani sosai da a ce mutum na da iko in Allah ya sa kana da wadata to za ka iya amfani da wannan lokaci ka huta an gano wannan ko wannan shine manzo Allah yayi wannan kailula din wata rana sai ya farka alhali yana bacci a yana dariya qalat ya rasulullah ma yudhiyuk kace ya rasulullah me ke saka dariya ne qala ajibtu min qaumin min ummati yarkabuna al-bahr yace kai wallahi nayi mamakin wasu mutane daga cikin al'ummata wato suna hawa teku kalmuluki ala al-asirra yanda ka san sarakuna akan gadon mulki wato irin suna hawa irin manya-manyan jiragen ruwa din nan yadda ka san sarakuna akan gadon mulki to shi ne suka bani mamaki suka bani sha'awa kenan zamanin manzo Allah ba a hau ba har yaba duniya wato ba a yi tafiye-tafiye a cikin teku ba ba a yi yaƙoƙi a cikin teku ba amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin abu wa huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah ta'ala shine wanda yake tafiyar da ku cikin ainihin cikin tudu da teku an gane kaga wannan ya nuna alkur'ani ya goyi bayan wato mu yi tafiye-tafiye a cikin tudu da kuma teku amma akwai hadisi na zuhair bin abdullah marfu'an inda aka ruwaito manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man rakibal bahara izar tajja faqad bari an zimma duk mutumin da ya hau teku lokacin da teku ke kadawa irin iska na kadawa sai ya hau teku to alkawarin Allah ya barranta gare shi ba wato ba shi ba Allah in ka hau teku lokacin yana kadawa a cikin wata ruwaya kibar bahra idan tajja fala yalumanna illa nafsa duk mutumin da ya hau teku idan teku na kadawa to kada ya zargi kowa sai kanshi shi wannan hadisin wato bukhari ya fitar da bukhari ya fitar da shi a cikin tarihi din shi daga ainihin zuhair daga wani mutum daga cikin sahabbai wa isnaduhu hasan an gane wannan ku to saboda haka wasu malamai suna ganin baya halatta a yi tafiye-tafiye a cikin teku amma wasu suka ce a'a wannan hadisin da ya ce wanda ya hau teku ya ce in tekun na kadawa amma in tekun yana cikin natsuwa baya kadawa ba in dai tekun na cikin natsuwa baya kadawa to insha Allah ba mu matsala a cikin sa amma in tekun na kadawa to wannan lokacin baya halarta saboda mutum yana cikin hadari in ya hau wannan teku wannan tekun zai iya halakar da shi an gane wannan ko to saboda haka fahimtar halacci shine fahimtar wato da ya shahara daga ainihin manya-manyan malamai inda ya zamanto tekun babu matsala a cikinsa to za a iya tafiya cikin shi amma wasu malamai sun bambanta tsakanin namiji da mace kamar an ruwaito irin wannan daga mali cewa mace baya halatta baya halatta mace ta ringa ta yi tafiye tafiye a cikin ruwa amma namiji ya halatta kai tsaye wannan shi ne ruwayan da aka ruwaito daga mali amma wannan hadisin hujja ne ga jumhur shine mazhaba na jumhur hadisin wannan matan Umu haram din nan gashi manzon Allah ya yi bishara cewa nan gaba annabi yana wato yana sha'awa wasu mutane wanda za su hau teku kamar sarakuna akan ainihin gadon mulki kaga sai wannan ya nuna annabi ya halarta maza da mata gaba ɗaya su yi ta hau teku tunda ita wannan baiwa Allah tana daga cikin wanda suka hau teku an gano wannan ko eh, fa qultu ya rasulullah sannan kuma wannan hadisin mun riga mun bayani a can baya cewa farkon wanda ya fara hawa teku domin yaki shine Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu anhu to wannan hadisin malamai ka ce a cikin shi akwai ainihin wato daraja na Muawiya manzo Allah ya nuna mana cewa lalle Muawiya sahabi ne mai daraja ko mutumin kirki ne tunda manzo Allah ya ce ajibtu min qaumin min ummati yarkabuna al-bahr kal muluk asirra. wato na yi mamakin wasu mutane daga cikin al'ummata da za su hau teku kamar sarakuna akan gado akan gadon mulki fa qultu sai ce me ah, ya rasulullah ud'u Allah ya ja'alani minhu sai nace ya rasulullah ka roki Allah ya sanya ni daga cikin su inji ummu haram bintu bilhan fa qala anti minhu sai manzo Allah ya ce ke da ba kina cikin su an gane tana daga cikin su kaga manzo Allah ya nuna mutune ya ce. kuma sannan wa'annan mutane da za su yi yaƙi ta teku mutanen kirki kaga wannan ya zama toranci ga shi'a masu tsine wa mu'awiya suna kafirta shi manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna mana falalan mu'awiya mutumin kirki ne kuma shine zai fara jagorancin yaƙin yaƙin yaƙin ainihin jirgin ruwa yaƙi ta ruwa za a fara yin shi a zamanin mu'awiya ina fatan gane domin mu'awiya radiyallahu anhu ya nemi izinin ya fara yaƙi ta ruwa tun zamanin Umar Umar ya ce shi gaskiya baya so ya sanya al'umma annabi cikin haɗari shi ma yana ganin haɗarin yin yaki ta ruwa to sai Umar ya hana ainihin Muawiya a lokacin Muawiya yana gwamnan Umar a Sham to lokacin da Usman ya a lokacin da Usman ya hau Umar ya rasu sai Muawiya ya ƙara dawowa zuwa ga Usman ya ƙara neman izini ya gamsar da ainihin Usman Usman radiyallahu anhu ya gamsu sai Usman ya bashi dama ya yi yaƙi ta ruwa an gane ku? na'am sun manama fastai kaza wa huwa ya zuhak sannan sai manzan Allah ya ƙara yin bacci sai ya ƙara farkawa kuma yana dariya kuma faƙwala misla zalika marwatain aw talata sai ta ƙara tambayansa sai ya ƙara faɗin misalin abin da ya faɗa ɗazu ko kuma su uku cewa qaumun ajibtu min qaumin min ummati yarkabuna al-bahr kal muluk ala al-asirra Kuntu ya rasulullah sai ce ya rasulullah udu Allah ya ja'ala ni minhu ka roki Allah ya sanya ni daga cikin su ya rasulullah fa yaqulu anti min al-awwalin sai annabi ce to ai ke kina daga cikin na farko ya ishe ki haka kina daga cikin na farko فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو wannan bai wa Allah sai Ubada bin Swami sai ya aure ta ya aure ta a matsayin bazawara sai ya fita da ita zuwa yaki falamma rajat qurribat dabbatun litarkabaha a lokacin da ta dawo daga wannan yaki yakin jirgin ruwa sai aka kusantar mata da dabba domin ta hau ah. waqa'at sai ta faɗo daga kan dabba din fan daqqat unquha sai raƙumin ya nike mata wuya sai ya murje mata wuya sai wuyan wuyan ya sai ta kamzo wuyan duk ya abin nan sai wuyanta yadda sai dandake wuyanta an gane ko sai wuyar ta ya nike gaba daya sai sai shahada a lokacin nan kaga wannan ya faru zamanin muawiya kaga wannan kadai ya isa nuna ma falalan muawiya radiyallahu anhu dan wani ya ce muawiya babu wani yaban da manzo Allah ya mishi to wannan hadisi ba ya waka mai ba shi ya jagoranci wannan yakin kuma zamanin shi aka yakin sannan koda bai samu yabo ba kasancewar shi sahabi kawai bai shi ba ai kasancewa mutum sahabi kawai la ta zuku a sahabi annabi ya ce wallan zai nafsi biyadihi law anna ahadakum an faɗa mithla uhudin zaban ma ga muda alihi wala nasifu kada ku zagi sahabbai na da a ce ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudi na zinari to ba zai kai mudun ɗayan ba kai ba zai ma kai rabinsa ba to kawai mukamin shi dan sahabi kawai ya wadatar da shi ballantana kuma ya ba da gudunmawa da yawa a cikin musulunci yana daga cikin marubuta wahayi na manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya halarci yaƙoƙi da yawa tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan ga kuma wannan yaƙin da ya halarta wanda shi ne ya fara yaƙin ruwa a zamaninsa duk wani yaƙin da wanda za a yi da sunan musulunci ya faru ne zamanin a mu'auya shi ne farko wanda zai fara samun lada an gane wannan ku aha ah, babu manista ana bi du'afa'i wa salihina fil harb babu wanda ya nemi taimako da ainihin masu rauni da salihai a wajen yaki an gane kamar ya masu neman taimako ya yi tawassuli da su ya Allah ya halatta ka ce ya Allah don wayannan masu rauni ka taimake mu ya halatta ya Allah don masu rauni ka taimake mu ya halatta ya Allah dan masu rauni ka taimake mu eh? kaga wannan tawassuli ne da wato kai tawassuli da zatin su ko da darajar su wannan bai halatta ba ba a tawassuli da darajar wani ba a tawassuli da zatin wani amma ya Allah dan addu'an mutanen nan ka taimake mu dan addu'an masu rauni da kuma addu'an salihai ka taimake mu ana yin tawassuli da addu'an mutanen kirki wannan ya halatta an gane wannan ko sannan Allah subhanahu wata'ala idan yana so ya halakar da al'umma to Allah ya kan duba wasu sai Allah ya fasa halakar da al'umma misali an gane Allah kan Allah kan tausaya wa mutane saboda masu rauni ko saboda wasu mutanen kirki a cikin al'umma na'am وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشراف الناس قيصر يا تنبي أبو سفيان daga cikin interview da ya ma Abu Sufyan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mai da wasiƙa din nan ya aika ma Abu ya aika ma ainihin Kaisar wasiƙa cewa ya musulunta to Kaisar yace yana so kafin ya musulunta zai yi interview da mutanen shi manzan Allah ɗin to sai aka yi sa'a sai ga wasu daga cikin mutanen garin makka wanda ma suna da alaƙa na jini tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ne Abu shi ne Kaisar yasa aka kira su ya sanya tafinta yana ta fassara maganar su ana gaya mai shi ma yana faɗa ana fassarawa su ma suna faɗa ana fassara mai to daga cikin tambayoyin da ya ma Abu Sufyan abu zuwa ya ce na tambaye ka ya kai abu su A shirafin nas a fa uhu. shin mutane masu daraja ne suke bin annabi suke bin muhammadu ko masu raunin masu rauni ne suke bin sa ko masu ko manyan mutane za'amta du'afa'ahu sai ka raya cewa ai masu rauni ne ke bin sa wa huma asba'ur rusul to dama ai masu rauni su ne mabiya manzanni a gani in ka ga mutum ya fara yin da'awa sai ga cewa manya-manyan masu kuɗi ne suka fara cewa shi to akwai matsala to ya kamata a ce mabiyansa na farko su to talakawa masu rauni an gane to daga baya sai ainihin manya-manyan masu kuɗi su biyo baya to wannan shine abin da ya faru da da'awan manzo sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka fara tsayawa sosai a kansa su ne masu rauni ke dama ai masu rauni su ne mabiya manzanni daga baya sai ga sauran sun biyo baya na'am حدثنا سليمان بن هرب حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا cewa أن له فضلا على من دونه yana da falala ga wanda ke kasa da shi cika gaskiya ta fara cewa shi gaskiya Allah ya dauka shi na fi wani kuɗi na fi wani daraja na fi wani daraja na fi wani daraja yana ta ganin cewa ya ya fi wanda suke ƙasa da shi daraja kuma sai ya furta haka a gaban taron jama'a فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa al tunsaruna wa turzakuna illa bi du'afaikum shin ana taimakon ku shin ana azurta ku in ba da addu'an masu raunin ku ba ai duk wani taimakon da kuke samu da kuma arzikinku saboda masu rauni ne wato masu rauni in ka ba su sadaka su ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya taimake ka Allah ya biya ka an gane wannan ko saboda haka kai mai kuɗi ana baka arziki ne saboda darajar masu rauni imana masu rauni suna yi maka addu'a masu rauni suna shi ma albarka to a nan wajen sai Allah ta'ala ya amsa sai ya karfafa ka to kenan idan mutum baya taimakon masu rauni ba akwai matsala an saboda haka ana azurta ku ne saboda masu rauni sannan ana taimakon ku a biya muku bukatar ku saboda masu rauni sai ku dage ku ringa taimakon masu rauni an fahimci wannan ko kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya ba Sa'ad bin Abi Waqqas amsa ne shi yana ganin ya fi ainihin mutane da yawa daraja saboda shi Allah ya wadata shi da dukiya su kuma suna kasa da shi wajen dukiya sai annabi ya nuna mai cewa duk da cewa kana da wannan gatanka su ne wa'annan nan yau duk wannan arziki da ka samu ka samu ne saboda nan bayan Allah suna maka addu'a suna maka kaza kuma Allah ta'ala yana tausaya maka ne ya tabbatar ma da darajarka da dukiyanka in har kana taimakon talakawa an gane ko za ga duk masu taimakon talakawa Allah ta'ala yana tabbatar da su kuma sai Allah ya musu albarka ga dukiyarsu kowa ya taimaka addu'a ko da bayan sun bar duniya نعم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ga wani magana nan na ibn hajar a cikin sharhinsa a cikin ruwayan nasa'i ya kawo cewa inna ma nasara lahu hadhihi al-umma bi da'afatihim Allah ta'ala ya taimaki ya wannan al'umma ne da masu raunin da addu'o'insu su wa salatihim da sallolinsu wa ikhlasin da kuma ikhlasinsu da shi ne Allah ya taimake mu wannan hadisin yana cikin sunanin nasa'i hadisin na da shahid daga hadisin abi darda inda ahmad wan nasa'i bi lafazi innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum kawai ana taimakon ku ne kuma ana azarta ku da addu'an masu rauninku. ku ibn batal ke cewa tawilin hadisin anna du'afa ashaddu ikhlasan fi du'a lalle masu rauni sun fi tsananin ikhlasi a wajen addu'a fiye da sauran mutane wa aksar khushu'an fil ibada kuma sun fi yawan khushu'i a wajen ibada saboda mafi yawa daga cikin su suna da bukatu da yawa a wajen Allah kuma sun fi yawan kusantar alkhairi fiye da manya talakawa sun fi yawan kusantar wuraren alkhairi fiye da ainihin masu kuɗi haka ne yanzu in ka in ka je masallatai wuraren da ake duka, sai ka nemi masu kuɗi ka rasa kaga masallaci ya kama il sai ka kila da kyar za ka samu mai kuɗi guda ɗaya dukkan su gaba ɗaya talakawa ne mabukata ne su ne a masallaci an gane in ka je wajen wa'azi shi ma za ga mafi yawan wanda ka tattauro wajen wa'azin su ne talakawan ne da sauransu masu kuɗi yan kaɗan ne suke iya juriya su tsaya kan harkar addini an gane ko a kashe sun fi yawan shu’i a wajen ibada li khala'i qulubihim an ta'alluq bi fi dunya saboda wofintar zuciyarsu daga ratayuwa da kwalliyar duniya an gane ko to wani malami ke cewa manzon Allah yana so ne ya kwadaitar da sa'ad akan ya zama mai tawazu yana so ya kwadaitar da sa'ad ya zama to mai tawazu mai kankan da kai kada ya zama mai girman kai yana ganin talakawa wulakantattu ne ne mai daraja shi yasa manzo Allah ya nuna mishi haka sallallahu alaihi wasallam a gani da kuma barin wulakanta musulmi kada sa'ad ya ga Allah ya bashi kuɗi shi multibiloniya ne ya zo yana wulakanta na ƙasa da shi shi yasa sai annabi ya nuna kai ma kana cin gatan wa'annan mutane ne masu rauni an gane wannan ko na'am حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر ياجي daga abin sa'idin al-kudri radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ti zamanun yanzu fi amun minan nas wani zamani zai zo wanda wasu jama'a daga cikin mutane za su yaki wa yuqalu fikum man sahiba na nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai a ce musu shin a cikin ku masu yakin nan akwai wanda ya abauci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai sahaban annabi Bayu yuqalu na sai ce tabbas eh akwai sahaban annabi fitar wa alai wato sai a ba su fatayi a gani an ba su fatayi saboda taimakon sahaban manzo sallallahu alaihi wa sallam an tambaya a cikin ku akwai sahabban annabi akwai sahabban annabi to sai Allah ta'ala sai ya ba su fatahi saboda sahabban manzo Allah ka gane wajen an samu nasara man ista'ana bi du'afa wa salihin fil harb anan wajen wato an samu daraja a cikin yakin saboda an nemi addu'an sahabbai an gane wannan ko da ibadan sahabbai sai Allah ta'ala sai ya tausaya an gane ko sai ya bada ainihin nasara نعم ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم sannan sai wani zamani ya zo sai a ce a shin a cikinku akwai wanda ya aboci sahabban manzo Allah a cikinku akwai tabi'ai a fa yuqalu na ta ce eh a cikin mu akwai tabi'ai wato an je yaki ne fa zaka dai yaki sai Allah ya duba in akwai tabi'ai a cikin yakin saboda wayannan tabi'an sai Allah ya taimaki suwa sai ya taimaki musulmi Ah, fa yuqalu na ta ce eh akwai tabi'ai fa fita sai a huda sai a ba su nasara ya ci zamanun fa yuqal sannan sai wani zamani ya zo sai a ce likum man sahiba sahiba sahibin nabi sallallahu alaihi wa sallam shin a cikin ku akwai wanda ya aboci wato abokan sahabban manzo Allah akwai wanda ya aboci abokan sahabban manzo Allah su ne su ne wa tabi tabi'in Ah, fayuqalu na ta ce eh akwai fayufta sai a ba su nasara haka dai wani hadisi yana ƙara nuna mana falalan wayannan karnoni guda uku khairun nas karni thumma allazina yalunahu thumma allazina yalunahu wayannan karni guda uku sune karnoni guda uku wanda aka yi musu shaida da alkhairi alkhairi wajen yada ilimi alkhairi wajen wajen jihadi fi sabilillah kamar yadda wannan hadisi ya nuna mana ana ba da nasara a wajen yaki saboda su saboda albarkansu saboda addu'o'insu saboda yawan bautan Allahnsu na'am insha Allah sai sai neman taimakon da aka saba a kowane lokaci misali na aikace-aikacen da ake yi a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal na amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir lakum qadamakum ga yan uwa za su zagaya a taimaka fi sabilillah

ga tambayan da wani bawan Allah ya rubuto assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara malam imani da lafiya amin malam ina neman ƙarin bayanin wannan ayar min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa yana son ƙarin bayani su wane ne mazajen cewa daga cikin mazaje akwai rijalun eh, daga cikin muminai akwai wasu mazaje sada ma ahadullah alai sun gaskata abin da suka yi ma Allah alƙawari sun gaskata abin da suka yi ma Allah alƙawari su waye wa'annan wannan aya wato malamai sun ce an saukar da shi ne ga wani sahabi ana kiran shi Anas bin Nadar lokacin da aka yi yakin Badar baya nan an yakin Badar baya nan to yayi bakin ciki kwarai da gaske lokacin da aka yi wannan yaƙi hankalin shi ya tashi da bai samu ba ya ji labarin an yi rabon aljanna sai aka sai ya ce ya rasulullah jibtu an awwal qitalin qatalta al-mushrikeen wala idin lahu ashhada li qital al-mushrikeen la yuri la yuri anna lahu ma asnau yace ya rasulullah na faku daga farkon yakin da ka yaki mushrikai a gare shi amma in Allah ya ba mu tsawon rayuwa har na halacci yaƙan mushrikai nan gaba to wallahi Allah zai nuna muku abin da zan aikata kaga nan wajen alƙawari yayi yayi ya alƙawari in Allah ya bashi dama wani yaƙi ya zo to Allah zai nuna wa mutane abin da zai aikata to lokacin da aka zo yaƙin Uhud sai zamanto musulmi sun samu wannan kuskuren da suka samu sai kafirai suka zo suna ta kashe musulmi musulmi suna gudu kafirai suna kashe musulmi musulmi suna gudu shine sai shi Anas zini nazar sai yake cewa Allahumma inni abrau ilayka mimma yasnau haula ya Allah na barranta gare ka daga abin da wa'annan kafirai suke aikatawa ga musulmi sun kashe musulmi sannan kuma sun jima annabi ciwo sun karya mai haƙuri ba ruwana da wannan na barranta da shi sannan kuma wa a'taziru ilayka mimma sana haula kuma ina ina neman uzuri gare ka daga abin da sahabbai suka yi ba da gangan ba da ya Allah ka yafe musu an gani daga nan sai ya ce aljanna wa rabbul ka'aba yace yace wallahi ga aljanna can wa rabbul ka'aba inni la ajidu rihaha min duni uhud yace wallahi ga aljanna can na rantsa da ubangijin ka'aba ina jin kamshin aljanna daga can wajen wajen uhud shine wannan bawan Allah ya fari kafiran musulmi suna gudu amma shi ya fari kafirai shi kadai ya kashe kafirai da yawa da ya musu kisa da yawa sai abin ya bata musu rai sai suka yi masa taron dangi suka taru suna tsara yana tsara har suka kwantar da shi bayan sun kwantar da shi suka daddatsa shi irin datsa wanda ba za ka iya gane shi ba an gane ko an ce lokacin da ya rasu ba a iya gane shi ba sai ya uwar shi kawai ta iya gane shi da zanen yatsunsa ta gane shi to shi ne ce wannan aya ana ganin wannan aya ta sauka ne domin sa da ire-irensa ba shi kadai ba min al-mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullah alai daga cikin mumirai akwai wasu mazaje da suka gaskata abin da suka yi ma Allah alƙawari kaga wannan Anas bin Nadar ya gaskata alƙawarin da yayi ya ce insha Allah in Allah ya bashi dama to Allah zai nuna muku abin da zan aikata kuma Allah ya nuna din an gano wannan ko an ce da ire-irensa da kuma sahabban da suka yi shahada a fagen fama su ma sun yi alƙawari sun cika an gano wannan fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila Allah shi taimake mu eh na'am wa alaikum salam eh na'am da gaji na ce fasarar eh ya mai da sun zama harabi ko tsakanin duwatsu guda biyu yi eh. madina gaba ɗayan shi shine ma labar abatayn yanzu masallacin da nake tsakanin wancan kofa tsakanin kofofin da guda biyu ya Allah ka sanya musu albarka mai nake nufi farkon kofar masallaci da ƙarshen kofar masallaci madina farkon madina duwatsu ne ƙarshen shi ma duwatsu ne ko ba gane ba har yanzu ba gane ba haka haramta ne shi ma haka annabi ban ba ya rabbi ji alhaza baladan aminan ba warzuq ahlahu min as-samarat man amana minhum bi kaza kaza to irin yanda ya addu'a shi ma manzo Allah yayi kuma yanda Ibrahim ya mai da Makka ya zama harami shi ma ya mai da madina ya zama harami a gani? shi ne na eh. in ya san ma'anar shi ne. in ya san ma'anar karatun da yake ko Eh. alama ce ta imani mana mutum ya ya san ma'anar ayin kuma ya fahimci abin da aka ja ya ji daɗin abin ko kuma tsoron Allah ya kama shi sai ya yi kwalla alama ce ta imani kwarai da gaske na'am wa alaikum salam sunan sangaraɗa to shi ne kaisar sunan sunan mulki ne hirakal sarkin rum kenan a gane ko hirakal azimin rum eh na'am a sosai kuwa suna da alaƙa ai shawa ne duka duk shawa 'yan uwan juna ne shawa akwai akwai akwai akwai ainihin banu hashim akwai banu abinan akwai banu umayya kuma dukansu gaba da iyayensa ɗaya ne ɗai asali dukansu in aka fi silsila za su koma waje dai ne duka eh na'am dama mutumin da ya da dama kuma ya iya ta tuba ga Allah shi ma zai yi alaman imani da shi ma wannan saboda me yasa ya yi da dama inda bai da imani ko damuwa ba zai yi ba wannan damuwan da ya hayyai kwalla me yasa ni ban yi wannan karatu ba da na iya ni ma yanzu da na zama to kamar wani shi ma wannan wani falala ne a gare shi wani daga ciki wa alaikum salam ba aya ne na eh ba ba me ba a to ai wasu kasan masu kuka kala biyu ne akwai mai kuka saboda Allah akwai mai kuka saboda riya wani kukan shi ya yi ne kawai saboda ya ga taron jama'a ce yana da imani nan kawai nan kawai tambayar da aka yi mutum ya karanta Qur'ani sai ya zubar da hawaye kaga kala kala ne kowanne shi a cikin daki yana cikin karatun shi ba kowa sai yayi wannan don wa za ka ce ya yi ba mai kallon shi sana ko wanda zai yi a gaban mutane bai ma san san da hawaye ya zo mishi ba wani kuma dama kirkiro hawaye ya yi saboda yana so mutane su ce mai imani a gani shi ne zai karanta abin inna rabba kuma lawon da zai kalaka su masu zai fashe da kuka ko kudu wallahu ahad allahu sama sai ta kuka sai ya wajen minti biyar sannan ya ci gaba lam yalid wa lam yulad an gano nan to ana samun irin wayannan wanda za ga ayan ma ba ba muhallin yin kukan bane wani lokaci akwai ayan da muhalli ne na mutum ya yi farin ciki an gane to sai ya fashe da kuka to za gane cewa to wannan kila ya yi ne kawai saboda yau mutane su ce masa mai imani ko abin da ya kama da wannan in dai mutum mutumin kirki ne muka ga ya zubar da hawaye san mai kyakkyawan zato in mutumin banza ne to da mutumin banza ne in ko ba ku san matsayin shi ba mu bashi ga Allah ايه نعم الذي يا قدر الله قدر الله باي قدر الله Allah ya san dama abin zai faru ita abin da zai faru Allah ya san da shi wannan abin da ya faru Allah ya san zai faru ne shi ma kaddaran ne na'am eh ilu fa to fa shaitan la yake hadisin bai wani hadisin ina ganin bai inganta ba wani hadisin gaskiya ilu fa inna shaitan la yakil hadisin bai nan da gaskiya daga na ina ne da ganshi Nasiruddin Albani yake yana bayani an tambaye shi kan ainihin da wannan maganar kailula da cewa kwanciya bayan la'azar yana kawo talauci kuma je kwanta bayan la'azar yana kawo talauci ba a kwanta sauransu da na asuba shi ne ina ganin yake wannan bayanin na'am wa alaikum na eh zahiri dai ya abin da na sani akan abin ya yi arha da yawa kawai ina jin tsoron shi amma ni ban ga haramcin ba shi wani wani abu shi ofe da ake yi data kamar ya data to za ka daga na kamfani ne ko nasu to da kashi na kadin su kamfanin sun ka bayyana su su suna da wani sun da su alaka tsakanin su da kamfani saboda suna da wani abu da za su samu su kan yi lokacin da kai da lokacin ko kai magana ko kai wani abu tare da su Su ma suna da abu da za su wannan ko kuke fitowa ko kuma haka ne abin yake. Na? mutum na sa ɗari takwas misali in ka sa ɗari takwas a wajen kafin ka fara an gane to kuma in za ka zo in za ka hau sai ga daga nan zuwa hayi sai a ce sai ce naira hamsin ko kuma a ce naira talatin sai ga abin ya yi arha da yawa to gaskiya ni har yanzu an mun bayani ni dai kawai ina dai sauraron mutane sai a ce wai datan dai da shi suke karuwa wai da datan ne kawai suke samun riba a kan shi su mutanen ba data ba ne nika sai yana akwai dai magana kasa abin ya yi arha da yawa yawwa kana abin da nake kuma magana shi wanda ya tuki ba kai kai kai da ta saka ya ci za sa mai dari to duk zaka ne kamfani kullun ya shi shi da mutane eh to su kamfanin a ina suka samu kuɗin da suka biya shi data nawa ake samu a data ana nawa ne za a samu a data da har zai iya biyan wani in ana samu a data to ashe kai ake cuta kenan fa ashe kenan ka biya kuɗin ma da yin kama ku fahimci magana na in haka ne ashe data kama ya ma cinye ma kuɗi ashe cutar kar ma a yi kenan ba ba ma riba John Egidian? Eh. Malam kai mana bayani abu yake. Akwai? Yawwa, ji gaskiya malam, kaga shi wannan yana sana'a. Gaskiya Aziz, a dai abin a hankali. Kada zo, don mutane kasan wani lokaci su mutane su da kansu ba wai kamfanin ta yi bayani cewa tana suwa daga data ba kawai mutane ne suka zauna su kirkiro da kansu duk wanda ka samu kace kamfanin ta gaya ma haka ba gane kawai ana sa abin ya yi arha da yawa sannan kuma ana biyan wanda ya tuka sai ka biya ishirin sai a biya wancan hamsin, shi direba za a bashi hamsin. kuma kai kaɗai ya ɗauka kawai kun gane to wannan yana buƙatar a bi shi a hankali ba za mu iya haramtawa ba babu wani abu na haram wato zai iya yiwuwa yadda na ɗauka kawai ne na ce uzurin da zan musu kila wasu mutanen kirki ne suke zuwa suka zo suna so su taimaka ma al'umma su sauwaƙe musu wajen wajen sufuri su ba sun yi don riba ba ne ya ka ɗauka kawai a yanzu kafin bayani ya zo mu amma ba zan saurari bayanin albani ko kuma yawwa an gane don tuwon da ka samu sai ga yana kama wasu analysis wannan analysis ba ku da kashi da kashi yake yi kawai mutanen nan dai kawai mutanen kirki ne masu taimakon talakawa suna musu arha ko kuma nan gaba Allah ya tsare irin halin Najeriya sai a fara abu sun musulmi su bi kamar mai kyau daga ba zai ga kidnappers kaga shi kenan da ka shiga wannan sai ka ga an yi waje da kai an cikin sauki komai zai iya faruwa zai iya zama alkhairi ne an yi shi dan alkhairi ko kuma akiban shi nan gaba akwai mummunan abu to muna fatan ya zamanto mutane ne masu kyakkyawan manufa sun ga halin da ake ciki ne na wahala suke so su sauke wa mutane kala shi ne fatan da zamu musu yawan wasu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk